birnin هيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta talata. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin na muryoyin kuma su saurare daga nan kuma akwai shirin na kisoshin rayuwa. sai kuma lafiya sai da kula kafin daga bisani mu karkare da shirin na duniyar mu a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau talata ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda daidai da shi daga watan na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kusan cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa dakarun kwatar 'yancin kan kasar algeria kashin jagorancin ahmad bin billa da haka kuma aka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kasar tun farko dai a ƙarni tara miladiya ne da sojin kasar faransa suka mamaye kasar algeria sannan kuma dukkanin yunkurin da mutanen kasar suka yi a tsawon shekaru 139 amma da ƙarshe dai turawan sun baiwa ƙasa algeria 'yancin kai shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bella ya zama shugaban kasa algeria na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma shekara ta 1965 aka masa jin mulki ana ɗaukar ranar kafa da karan kwatar 'yancin kasa algeria a matsayin ranar kasa a hukumance. masu da kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah sayyid muhammad ali hadi tabatabai babban malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a birnin tabriz ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso gabashin kasar iran sannan kuma fara karatu a gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a lokacin gwamnati da sarakunan iran ya sha ɗauri da kora sai kuma bayan nasarar jinjo hali an naɗa shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz wannan halin ne wata kungiya ta masu kera jin juhali da ake kira da furkan su haka masa hari wanda ya yi ajalinsa a ranar irin ta yau da ƙarshen masu harai kun san cewa shekaru 42 da sa gabata ranar irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojojin saddam hussein na iraki suka yi sojojin saddam sun kama ministan man fetur na kasar iran inda a lokacin injiniya muhammad jawad tangayan da wasu jami'an ma'aikatar ne a kama sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko dai gwamnatin kasar iraki ta musanta cewa tana tsare da su sai daga baya kuma ta ba da gawarsa bisa da'awar cewa ya kashe kansa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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namuna wannan lokacin. to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin a kasar brazil magoya bayan bolsonaro wanda ya sha kayi a zaben shugaban kasa sun tayar da hargitsi darajar naira ta yi faduwa mafi muni bayan sanar da shirin sauya fasalin kudin najeriya mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya ce akwai yiwuwar napoli ta iya kaiwa wasan karshe na gasar cin kofin tsakarin nahiyar turai kuma ga labaran da ke da ke magoya bayan shugaban kasar brazil wanda ya sha kai a zaben shugaban kasa jair bolsonaro san tare hanyoyi domin a adawa da sakamakon zaben tsohon shugaban kasar brazil leos inacio lula da silva ya lashe zage na biyu na zaben shugaban kasar inda ya kayar da shugaba mai ci jair bolsonaro wanda ya so samun wa'adi na biyu lula da silba ya lashe zaben da kashe 50.83 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada yadda bolsonaro ya samu kashe 49.17 cikin 100 na ƙuri'un za a rantsar da sabon shugaban kasar ne a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2023 mai kamawa farashin takardar kudin dalar amurka a najeriya ya kai kololuwa a kasuwannin masayar kudaden ketare a najeriya inda a safiyar talata aka rika sauya duk dala ɗaya akan naira 815 zuwa 818 lamarin da ke nuna yadda kudin na naira ke ci gaba da rasa daraja da kuma faduwa ƙasa rawas gidan radiyon arafa ya bayar da rahoton cewa wani bincike ya nuna cewa tun bayan yunkurin da babban bankin najeriya cbn ya yi na soya fasalin wasu daga cikin takardun kudi na naira aka fara samun rubi na sayan takardar kudin dala a kasuwannin bayan fage wanda bayanai ke nuna cewa mutane da ke makar da kudade a aji suke ta sauri na sayan dala domin kaucewa fuskantar asara shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana matsalolin tsaron da suka addabi kasar a matsayin babban kalubale wanda yake fuskantar addinin 'yan sanda yadda ya kalubalanci manyan jami'ar rundunar da su yi nazari kan matakan da suka dace su ɗauka domin kare lafiya da kuma dukiyan al'ummar najeriya yayin da shugaba buhari yake janyo hankalin manyan jami'an 'yan sanda wajen kauce goyon bayan wata jam'iyya ya ce shirin da suka yi ne zai nuna yadda za su tabbatar da ganin an gudanar da zaben shekara mai zuwa a cikin lumana to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga hausa radio bh a birnin tehran burkina faso ta ce akwai yiwuwar sake nazari a game da ta da ke tsakaninta da rasha musamman ma ganin irin halin rashin tsaro da kasar ke fama da shi sakamakon bayanar kungiyoyin 'yan ta'adda faramisan kasar burkina faso kilim de timbela shine sanar da hakan a lokacin da ke zantawa da tashar talabijin ta kasar a matsayin martani ga mutane da suke gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga kaftin ibrahim traore wanda ya karbi rigamar mulkin kasar a ƙarshen watan satumban da ya gabata firaministan na burkina faso ya ce tun shekara ta 1967 ne aka yi wa yarjejeniyar da ke tsakanin burkina faso da tsohon tare soviet bitar ƙarshe saboda haka ba wai sai jama'a sun gudanar da zanga-zangar neman samun kusanci a tsakanin kasashen biyu ba domin ko dama akwai wannan alaka a tsakanin su a bangaren wasanni kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool jagen club ya ce ba abin mamaki ba ne kungiyar napoli ta samu nasarar kaiwa ga wasanni na karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai bajamushan ya bayyana hakan ne yayin taron manema labarai a gabanin wasan da liverpool za ta yi a yau talata inda za ta karbi bakuncin napoli a filin wasa na anfield a karawa farko da suka yi dai napoli ce ta lalasa liverpool da kwallaye hudu da daya to jama'a masaurari karshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma su a shafin muna intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan wani taro da ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi akan mutanen nahiyar masu nakasa waɗanda a zamanance ake kira masu bukata ta musamman. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ranar 12 ga watan Oktoba da ya shuɗe ne dai, aka wani taro a birnin akara na ƙasar Ghana. Dangane da yadda za a baiwa mutanen nahiyar masu nakasa damar shiga a dama da su a fagen rayuwa. Taron na ƙasar Ghana ya gabatar da shawarwari ne ga kungiyar kasashen yammacin afirka da ta yi dokoki da duk wasu tsare-tsare da shirye-shirye da za su tabbatar da cewa ba a bar mutane masu nakasa a baya ba wajen shiga cikin fagen rayuwa a dama da su to a yayin wannan taron dai an gabatar da jawabai mabambanta kuma ƙwararru da suka fito daga kasashe daban-daban ne suka yi jawabi a wurin taron daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai da akwai mrs paula sa'ad wacce ita ce daraktar ƙungiyar shigar da nakasassu a cikin harkokin rayuwa ta ƙasar gina bisau sai kuma mai wakiltar shugaban ƙungiyar ecowas wato umaru sissoko yambalo sai kuma wani kwararre a kan batun na kasarsu a ƙarƙashin tarayyar afirka jakada sisoma minara samate sai mitra isa a akuwa gyamfi wacce ita ce shugabar ƙungiyar masu nakasa a ƙasar ta ghana wacce ita ce ta ɗauki wato nauyin gudanar da wannan taro. kwararrun da suka fito daga kasashe na tarayyar afirka da suka halarci taron sun ci gaba da yin bayanai mabambanta wanda a jumace za iya cewa sun ba da shawara domin ganin cewa an yi tsarin da ya dace ga masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu musamman a cikin kasashen yammacin afirka an kuma buƙaci waɗannan ƙasashen na yammacin afirka da ke ƙarƙashin ecowas da su rika fito da rahoto daga lokaci zuwa lokaci akan haƙoƙin mutane masu nakasa ya kuma zamanto hakan ya yi daidai da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya akan wannan batu. har ila yau taron na kasar ghana ya kuma buƙaci ganin cewa ƙungiyar nan ta ecowas ta samar da kuɗaɗe da kayan aiki ga ƙasashen da suke mambobi a cikinta saboda su aiwatar da wannan shirin wata buƙatar da aka gabatarwa da ƙasashen mambobi a ƙungiyar ta ecowas shine samar da tsarin tattara bayanai akan mutane masu nakasa saboda hakan zai bayar da dama a san yadda za a shata da tsarin siyasar taimaka musu da bunƙasa rayuwarsu su ma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu duk an buƙace su da su shigo a dama da su a wannan fage kowane iya gwargwadon yadda zai iya taimakawa. an kuma buƙaci ganin an baiwa masu na ƙasa damar su rika jagorantar ƙungiyoyin da suka shafe su domin su iya yin aiki da ya dace hakanan kuma ana son su zama su ne ake turawa a cikin duk wata tawaga da ake aikawa da ita domin halartar taruka da ake yi a sassa daban-daban na duniya suka shafi masu nakasa ba a rika tura mutanen da ba su da masaniya akan bukatu na tushe da wannan aji na al'umma ke bukatuwa da shi ba to da aka zo rufe taron kuwa wakilin kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas kenan jakada baba gana wakili ya bayyana cewa a wurin wannan taron fa an gabatar da muhimman abubuwan da ake bukatuwa da abijiro da su da sun shafi mutane masu nakasa daga ciki har da samar da tsarin da ya fi cancanta da dacewa wanda zai bai wa mahukunta dama su rika ɗaukar matakan zartarwa duk akan hanyar inganta rayuwar masu nakasa ɗin za kuma a rika yin kira da ƙara yawan kasafin kuɗaɗe da ake warawa saboda wannan batu. jakada balagana wakili ya kuma yi marhaba da lale da mahalatta taron sannan ya taya su murna akan namijin ƙoƙarin da suka yi na gabatar da abubuwan da ake buƙatuwa a wurin tattaunawa irin wannan jakada wakili ya kuma yi godiya ga ƙungiyar tarayyar afirka da ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da ƙungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama da duk sun halarci wannan taron saboda gagarumar gudunmawar da suka bayar to batun nakasassu ko kuma kamar yadda ake kiran su a zamanance mutane masu bukata ta musamman wani abu ne da daɗe yana ciwa ƙasashe masu tasowa tuwo a ƙwarya kamar yadda ake faɗa a ƙasashe da dama na afirka musamman a yammacinta kuma musamman a ƙasashe kamar jamhuriyar nijar da najeriya a najeriya ma a arewacin ƙasar da alama ba a kama hanyar ma da za a iya cewa za a share wa nakasassu hawayensu ba ko kuma a buɗa musu hanyar da idan suka hau za ta kai ga su zamana masu tsayuwa da kafafunsu a cikin garuruwa da dama na arewacin najeriya ga misali na kasa tana daidai da zama almajiri mabaraci ta kai ga duk wani mai nakasa yana jin cewa tamkar an halicce shi ne dama domin ya zama mabaraci mai miƙa hannu yana roƙon masu wucewa a kan tituna da abin da zai ci da kuma abin da zai biya buƙatarsa ta yau da kullum alhali wannan batu yana zama matsala ne a cikin al'umma saboda yadda aka yi wa masu wannan buƙatar tarbiyya da ya musu cushen jin cewa suna da nakasa da a ce za a samar da sauyi akan yadda ake yi wa masu nakasa ɗin tarbiyya da sa su daina jin cewa su suna da tawaya kuma mutane ne kamar kowa sannan kuma a hukumance a yi dokoki da tsari da za su tilasta a shigar da su a cikin ɓangarori mabambanta na rayuwa to da ko kaɗan na kasa bata zama matsala a cikin tsarin zamantakewa ba a hakikanin gaskiya za a iya cewa a najeriya gwamnati ta yi kokari a baya inda aka samar da dokoki da suka ba da damar da a rika kula da haƙoƙi na masu nakasa a kowace cibiya matuƙar ta gwamnati ce hakan ya fito fili a cikin hatta gine-ginen da ake yi a wasu wurare kama daga makarantu da wasu cibiyoyi inda dole a yi wuri da zai shafi wato hanyar da masu nakasa za su wuce cikin sauƙi abin fata a nan shine cewa ƙasashen na afirka musamman ma a yammacinta su sauya zubin tunaninsu akan masu nakasa hakanan kuma iyalai da suke da waɗanda suke da irin wato nakasa to ya zamanto suna taimaka musu domin ganin cewa sun share musu fage ne da zai zama masu tsayuwa da kafafunsu a rayuwa ba ya zamanto ko da yaushe suna jingine da wasu ba ta yadda ba za su iya tafiyar da kansu ba to masu haro za mu da aya a nan saboda shirin namu yana da ƙaidajen lokaci da fata an ji daɗin abin da aka saurara. amma kafin mu karkara mu ban kwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng/radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Shirin Afirka a yau kenan don kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Abdulmumini Muhammad daga jihar Zamfara Gusolo Kargamin muryar gidan rediyon jamhuriyar Musulunci a yau ma ina so ku ƙara bani dama domin na faɗi abin da ke cimin tuwo a ƙwarya shine matsalar da muke da ita a cikin Najeriya. A wannan ta'addancin da muke fama da shi a cikin ƙasar mu ta Najeriya da kuma sauran jihohin mu a gaskiya zahirin gaskiya kamar na ce ita gwamnatin ƙasar mu tana sha'awa adawa da wannan ta'addancin da ake yi in ku ba ta sha'awa a cikin ta'addancin da ake yi a najeriya wanda ya shafi kashe al'umma da kwasa dukiyarsu da ƙone garuruwa da kai farmaki a masallatai da kuma hana noma da kuma hana ciro kayan gona a halin da muke ciki yanzu to in har gwamnati ba ta da sha'awa akan wannan al'amari ya kamata a ce tsawon shekara takwas da muke fama da su wannan ta'addanci ya kamata a ce an samu sauki ta wani bangaro bangare duk da dai tana ikirarin tana ɗaukar matakai akan wannan al'amari to wannan al'amari har yanzu matakan da take ɗauka ba shi da fa'ida ga al'ummar najeriya assalamu alaikum radio voh tehran me muku magana alkasum ne daga nan su jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan hanya wadda ta tashi daga garin agadez zuwa garin aglit to gaskiya wannan hanya ta lalace muna jan hankali dan allah hukumomi su yi kokari da allah su gyara ma al'umma agadez wannan hanya saboda hanya ce wadda ana amfani da ita matuka kuma aka diba cikin abubuwan da suka sa hanyar nan ta lalace har da dimbar arzikin da ake yawan biyowa da shi ta garin garin agletic ya so jiha ta agaras ya wuce kenan ka gani muna jin hankali dan allah su yi kokari su gyara ma talaka wannan hanya saboda ba yau ba tsofo gwamnati da ta wuce ta yi ma mutane alkawalin wannan gyaran hanya musamman ma a lokacin siyasa su yi amfani da wannan dama da suka samu suka ma mutane alkawalin da kuma ba su cika shi ba to kenan da haka muna jan hankali da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya dibi wannan hanya saboda da yake jam'iyyar su ce ta yi alkawalin wannan gyaran hanya kuma ba su samu suka yi shi to muna jan hankali dan allah dan annabi ba wa'ansu kilomitoci ba ne kilo 200 biyu ne da wani abu kenan muna jan hankali don allah a gyara mutane wannan hanya. assalamu alaikum da jamhuriyar musulunci ta iran biyu ne ta wasu amin magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da tasahu a nan zandar kofar likitar dutse nijar na wani yana shi ne game da komawa da dudu rahama yi zuwa jam'iyya mai mulki ba mamaki akwai wani abu da ya hango ya sa eh, ya koma jam'iyya mai mulki kasan don da aka ce don da rayuwa daɗi ba kamar mai shi ba kuma mai ɗaki shi san inda yake mai ruwa kenan akwai abin da ya zo kuma ka san an ce da arziki a garin wasu gwanda a garin shi dan gure ne shi dan taskar kuma na san me wa akwai wasu dalilai da yasa shi ya koma jam'iyyar mai mulki kenan wannan ra'ayin shi ne kenan a musu fatan alheri na gode biyu da tausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da tsaho a nan zandar ohulita dutse a tashi lahiya Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawan Ali Gamada. Ana so ku bani dama a ah, na jajanta iyalan iyalai da kuma abokanan arziki da kuma 'yan kungiyar mu ta murya talaka rihin jihar kano wato yau mun cikin kaduwa da jimami na rashin wato memba mu wato abdullahi dawakin kudu lalle yau allah ya masa rasuwa muna addu'a allah ji kansa tare da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya mutum ne dan gwagwarmaya sannan kuma mai son fara'a da mutane ga kirki a gunsa ga son faranta jama'a lallai mun yi rahi babba wani ji allah ji kansa da rahama amin Assalamu alaikum sashen wasu na BOH mu da warhaka mai magana Lawali Anu daga Niamey a jamhuriyar Nijar. Ra'ayi eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da maganan canza takardar kuɗin naira wanda gwamnan babban banki Najeriya ya fito da shi ko kuma in ce gwamnatin Najeriya ta da shugaba Muhammadu Buhari ya ce da sanin shi za a canza wannan kuma eh, a hankalce ma bai yiwa a canza kuɗi a ce gwamnati shugaban gwamnati ko kuma shugaban ƙasa baya da masaniya a kai to kiran da dai za mu yi zuwa ga su shugabannin ya kamata su dubi lokacin da suka bayar a gaskiya wannan lokaci ya yi karanci sosai ya kamata a ba da isasshen lokacin da kowa zai samu ya canza kudin shi daga tsohon kudin zuwa sabon kudin in dai ba shi shugaban kasa yana da wata manufa ne ta daban ba a kai sannan kuma ganin da maluma suke yi a kai shi ma gaskiya ya kamata su san me za su faɗa a kai ko kuma me ya kamata su Father sabida bai kamata a ce najeriya bai komi ya fito kowa sai ya zo ya dinga sharfi a kai amma kuma ba sa hangen gaba ba sa kuma duba baya assalamu alaikum hausa bihohet mai magana muhammadu lawalul waye matsayin kai jihar da magaran jamhuriyar niger to alhamdulahi yau ma zan kuma yin tsokaci ne dangane da sauya fasalin kuɗi da tarayyar najeriya makwabtanmu suke shirin yi to akwai wani abu wanda aka yi shi a wancan lokacin gaskiya zan iya cewa ko mu kanmu ba mu ji daɗi ba sakamakon wani rubutu da aka cire daga kan naira biyar zuwa naira ɗari wato shine rubutun ajami ko kuma in ce rubutu na arabiya to wannan gaskiya bai kamata ba lokacin nan da aka cire wannan rubutu saboda koma baya ne ga al'ummar musulmi tunda mafi akasari al'ummar tarayyar najeriya musulmi ne to ya kamata wannan rubutu na arabiya sababbin kuɗi da ake shirin gudanarwa ya kasance a ce su dai eh, akwai su ba a cire su ba mai muku magana muhammadu lawal luwaye matsin kai jihar da magaram nijar ku tashi lafiya tomarilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kamar da kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin taboka inda muka bayyana cewa Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu yawa don kwadaitarwa da gargadi da kuma barazana ga waɗanda suka ƙi fita yakin taboka mun ji kuma yadda abu haithama ya kama hanyar tabuka bayan kwanaki goma da fitan manzo Allah sallallahu alaihi wa zuwa yakin sannan mun ji yadda Ali dan Abi Talib alaihi salam a karon farko bai fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ba don ya sanya shi mai kula da Madina a lokacin da ya ji tsoron munafikai wanda suka ƙi fita yaƙi suna iya kwaci garin ko kuma dai su yi barna a bayansa. amma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa tabuka bai sami kowa ba babu labarin rundunar romawa ta mayaka dubu arba'in da aka faɗa masa wasu malamai sun bayyana cewa rundunar romawa ta watse ne bayan da aka ba su labarin irin jaruntar musulmi a yaƙe-yaƙen da suka shiga a baya tare da mushikai ko kuma dai sojojin romawa a yaƙin motata sai dai zuwa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yaƙin tabuka yana da fa'idoji da dama daga cikinsu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da kabilun da suke yankin su sun musulunta don haka ya tabbatar da aminci da zaman lafiya ga musulmi a yankin musamman ganin yawan mayakan da ya fita tare da su sannan romawa kuma da sun kaucewa yaƙi da musulmi a wannan karon to nan ba da daɗewa ba karma allah ta'ala sai ta same su a duk inda suke zuwan wannan yaƙi ya tabbatarwa su romawa da sauransu kan cewa musulmi ba sa tsoron karawa da su ko kaɗan sannan mujaradin zuwan rundunar musulmi ƙasar tabuka ta aika da saƙo mai ƙarfi cikin daular roma kan cewa barazanar da ke gabansu mai hatsari ne da gaske sannan abu na gaba shine musulmi kimani dubu talatin sun bi wannan hanyar ta zuwa tabuka don haka wata alama ce ta cewa za su mallaki kasar sham nan gaba ko ba daɗe ko ba jima don haka a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga cewa babu sojojin romawa a tabuka sai ya nemi shawarar sahabansa kamar yadda ya saba ya kuma ji ra'ayinsu inda mafi yawansu suka zaɓi a koma madina don haka ya amince da abin da mafi yawan sahabbai suka zaɓa ya kuma kama hanyar komawa a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma madina sai wa'anda ba su je yaƙi ba suka yi ta zuwa ɗaya bayan ɗaya suna gabatar da uzurorinsu na rashin fita yaƙi da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzan allah yana karɓar uzurinsu yana cewa ba komai amma akwai wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam guda uku wa'anda su ne Kabu dan Malik da Mararata dan Rabi'u da kuma Hilal dan Umayya sun faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya kan cewa ba su da uzuri na rashin fita yaƙi tare da shi amma suna neman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nema su gafara a wajen Allah ta'ala a nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu su je su jira umarnin Allah ta'ala dangane da su don ba zai amince ya neman masu gafara ba bayan sun bayyana cewa ba su da wani uzuri a lokacin da suka fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabansa kada wani musulmi ya yi musu magana sai kowa ya kaurace masu bayan wasu kwanaki ya ba da umarni kan cewa matansu su kaurace masu su yi musu hidima da ta zama lazimi kawai na abinci da sauransu amma kada su kusance su wa'annan sahabban guda uku muminai ne ƙasa ta ƙuntata a gare su duk da yalwarta saboda kowa ya ƙaurace masu hatta iyalansu su ƙaurace masu tare da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikinsu wato ka'ab ɗan malik daga baya yana cewa babu abin da ya yi masa zafi da kuma baƙin ciki a lokacin da aka ƙaurace masu kamar wata rana yana zaune a kasuwar madina sai ya ji wani yana kira ina ka'abu ɗan maliku ina kabu dan maliku sai mutane suka nuna shi da hannu amma ba sa magana da shi a lokacin da mai kiran wanda wani kirista ne daga ƙasar sham ya gane shi sai ya miƙa masa wani saƙo a rubuce saƙon daga sarkin gasa sana daga cikin sarakunan kiristoci a ƙasar sham a lokacin da ya buɗe saƙon sai ya ga an rubuta masa cewa idan mutuminka ya kore ka ya nisantar da kai to ka taho wajen mu mana sai ka'ab ya ce bakin ciki ya ƙara rufe shi ya fara tunanin cewa al'amarinmu ya kai har kafirai suna tsammanin za mu bar musulunci mu koma kafirai wannan halin ya ci gaba har zuwa wata rana su mutanen uku suka haɗu suka yanke shawara kan cewa su ma ba za su haɗu a tsakaninsu ba don ai idan suna haɗuwa da juna za su ɗebe wa juna kewa wanda zai rage kuncin da suke ciki don haka suka ce bari su ƙara ƙuntatawa kansu mai yiwa allah ta'ala ya karɓi tubansu sai kowa ya kama gabansa babu ruwan wani da wani har zuwa kwanaki hamsin cur daga ranar da aka ƙaurace masu sai suka ci gaba da neman gafara allah ta'ala da kuma tuba zuwa gare shi da tawali'u da kuma dai kankan da kai ga allah ta'ala sai bayan kwanaki hamsin allah ta'ala ya saukar da tubansu a cikin alkur'ani mai girma ana karanta karban tubansu har duniya ta naɗe shine allah ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu tauba allah yana cewa kuma allah ya karbi tuba a kan mutane ukun nan wa'anda aka ƙaura cewa har ƙasa da yalwarta ta yi kunci a kansu kuma rayukansu suka yi ƙunci a kansu kuma suka yi zaton babu wata mafaka daga allah face komawa zuwa gare shi sa'annan allah ta'ala ya karbi tubarsu domin su tabbata a kan tuba lallai allah ne mai karɓar tuba mai jin ƙai cikin suratu tauba aya ta ɗari da goma sha 118 to madala masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkaɓewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanon Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin dan Adam. to na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma tun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana nufi da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da ya wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da in an zo ana gashi za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ake ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya dan sun ɗanɗaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi idan zama ta kare sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta za ga dabbobi wayanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wa'annan wato dabbobi da suke da gashi da yawa ɗin ya yi su a wuraren da ke da sanyi sosai da su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za da su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za ga akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfanin sa ta da yasa kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashin da ke hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ko ruwa ko kura shiga cikin ido to da ga duk inda gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai to shi yasa aka muke da gashi a kan mu da sauransu duk wannan abubuwa ne kaɗan da zan na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjarwa ce da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjarwa din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito da ya ta kakkari ko kuma suna farfafewa da juna ta raɗu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma tangarɗin yakan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma kulle gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani ah, wasan gaban matsalar na fatar kan ne da yake kuma da fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami wa abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wani abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashin zai zube wani kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zubewa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa ni a ta gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsitsince to wannan ma zai iya sa ka samu matsala ta gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun da ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashin ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane sai dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to masu sauraro ga shirya da namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka nan zan daka wa shirin barki kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu farfesa shehu yusuf kwarar likita asibitin malam aminu kano da ke birnin karin dabo a tarayyar najeriya akan gudunmawar da ya bayar ga shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a likita bokan tumar kuma ga shirmu na karshe duniyar mu a yau duniyar mu a yau rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku ɗaya daga cikin labarai masu muhimmanci da suka ɗauki hankalin mutane a duniya na abin da ya shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, ilimi da kuma sauransu inda muke sharhin su kuma jira'in masana a wannan fagen da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da bututun iskar gas wanda yake kaiwa kasashen turai iskar gas da kasar rasha wanda kuma aka fi saninsa da nord stream inda kuma gwamnatin kasar rasha bayan bincike ta gano cewa gwamnatin birtaniya tana da hannu a cikin aikin fasa bututun iskar gas na kasar ta rasha zuwa kasashen turai dangantaka tsakanin kasashen rasha da kuma dai kasashen turai ta taɓarɓare sosai bayan da rasha ta faɗawa ƙasar ukraine da yaƙi da manufar kubutar da yankunan ƙasar ukraine guda hudu wanda suke magana da harshen rashanci banda haka ana nuna masu wariya a ƙasar ta ukraine saboda suna daga cikin ƙananan ƙabilu a ƙasar sanadiyar wariyar da gwamnatin kiev take nuna musu ne mutanen wa'annan yankuna suka shelanta ɓallewa daga ƙasar ta ukraine a shekara ta 2014 kuma tun lokacin ne dai suke fafatawa da sojojin kasar ukraine har zuwa yanzu har ila yau yana daga cikin manufofin kasar rasha a ukraine tabbatar da cewa kasar ukraine ba ta shiga kungiyar tsaro ta nato ba amma kasashen yamma musamman amurka da tarayyar turai suna son ganin ukraine ta zama memba a kungiyar tsaro ta nato don su sami damar kai makamansu har kan iyaka da kasar ukraine da rasha don haka saboda haka ne dai wa'annan kasashe suka kakaba a kasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar don gurgunta ta da kuma hana ta nasara a yakin da ta shiga a kasar ukraine ƙungiyar tare turai eu tare da ƙawayenta wanda suka hada da amurka da sauran kasashe yamma sun ɗora wa rasha takunkuman tattalin arziki wa'anda suka taɓa dukkanin ɓangarorin tattalin arziki na ƙasar rasha kuma da haka suka hana ta amfani da tsarin swift na hulɗa tsakanin bankuna a duniya sun rufe dukkanin kamfanoninsu da suke aiki a ƙasar rasha sannan mafi muni daga cikinsu shine takunkuman dakatar da sayan man fetur da iskar gas da ƙasar rasha wanda take sayar masu ta hanyar bututun iskar gas wanda ake kira nord stream 1 da kuma nord stream 2 wannan matakin karya tattalin arzikin da wani kasashen yamma suka ɗauka kan ƙasar rasha dai ya sa gwamnatin kasar rasha ta mai da martani da katse iskar gas da take sayarwa kasashen na turai musamman wanda suka ɗora mata takunkuma tattalin arziki banda haka kasar rasha ta buƙaci sauran kasashen turai da suke sayan iskar gas daga wajenta daga yanzu za su biya kudaden iskar gas da suke saya wajenta ne da kudaden rubel wato kudaden kasar rasha kafin haka dai suna biya ne da kudaden euro. wannan matakin da gwamnatin kasar rasha ta dauka ya sa takunkuman tattalin arzikin da suka dora kasar rasha ta fi shafar kasashen turai kansu a kan ita rasha wacce aka dora takunkuman don bayan da rasha ta dakatar da kwararar iskar gas zuwa kasashen na turai kamfanoni da dama sun rufe ko kuma sun kara farashin kayakinsu don ba sa samun iskar gas mai rahusa na kasar rasha da suka saba samu amma a ranar 26 ga watan satumban da ya gabata ne aka fasa bututun iskar gas na kasar rasha wanda suke kaiwa kasashen na turai iskar gas ta kasar jamus wanda kuma ya ratsa karkashin tekun baltic a cikin wata sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar rasha ta fitar a baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin ruwa na kasar birtaniya suna da hannu dumu-dumu a cikin tsarawa da kuma aiwatar da fashewar bututun iskar gas ta kasar rasha wato nord stream 1 da kuma 2 a harin ta'addancin da aka kai a tekun na baltic ma'aikatar ta ba da wannan labari ne a ranar asabar da ta gabata kuma ta kara da cewa tana da shaidu da suka tabbatar da cewa sojojin ruwa na ƙasar birtaniya suna da hannu a fashewar bututun man kuma za ta kai batun gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya haka ma babban mai gabatar da kara na ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ya bayyana cewa suna ɗaukar fasa bututun iskar gas na ƙasar rasha a matsayin wani aikin ta'addanci na ƙasa da ƙasa manufar fasa wa'annan bututun iskar gas dai ita ce wato gurgunta tattalin arzikin ƙasar rasha don hana ta samun nasara a yakin da take fafatawa da sojojin ƙasar ukraine don har yanzu akwai wasu ƙasashen turai wa'anda suke sayan iskar gas na ƙasar ta rasha kuma kafin a fara yaƙi a ƙasar ukraine da ƙasashen suna sayan akalla kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha bututan gas na ƙasar rasha wato nord stream 1 da kuma 2 dai suna iya ɗaukar iskar gas mai yawan cubic mita biliyan 110 a kowace shekara wanda kuma shine rabin abin da ƙasar rasha take saya wa sauran ƙasashe na iskar gas kasancewar makamashi shine ginshikin tattalin arzikin ƙasar rasha wannan kasashe sun mai da hankalinsu wajen ganin rasha ta kasa samun isasshen kudade na ci gaba da yaki a ƙasar ukraine sannan sun zaɓi su dakatar da sayan iskar gas da ƙasar ta rasha ko da kuwa ya zama dole su nemi wasu hanyoyin samun iskar gas da makamashi daga wasu ƙasashen duniya da tsada masana dai suna gani ya zuwa yanzu takunkuman tattalin arzikin da wa'annan ƙasashe suka ɗora a ƙasar rasha ya yi tasiri kan tattalin arzikin ƙasar ta rasha amma ba kamar yadda ƙasashen suke so ba saboda ƙasar rasha tana samun sabbin masu sayan iskar gas da man fetur da ta mallaka duk da cewa yawan abin da suke saya bai kai cubic mita biliyan 110 wanda ƙasashen na turai suke saya a kowace shekara ba kafin aikin ta'addanci na fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da 2 rasha na aika iskar gas ga wasu kasashen na turai amma kaɗan ne sosai amma bututun nord stream 2 an rufe shi kwata-kwata bayan ɗora mata takunkuman tattalin arziki kafin haka douglas magargo mai ba tsohon sakataren tsaron ƙasar amurka a zamanin shugaba donald trump ya bayyana cewa aikin fasa bututun mai na nord stream 1 da 2 aiki ne na amurka da birtaniya don su ne suke da sojojin ruwa a yankin na baltic kuma su ne kadai za su iya fasa wa'annan bututun man bugu da ƙari kafin yakin ukraine gwamnatin ƙasar amurka ba ta son aikin shimfiɗa bututun iskar gas na nord stream 2 ya kammala saboda rasha za ta ƙara samun kuɗaɗe sannan ƙasashen turai za su ƙara dogara da ita rasha don samun makamashi. wani bangare kuma gwamnatin ƙasar amurka tana jin tsoron idan ƙasashen turai sun takura da ƙarancin makamashi suna iya ci gaba da sayan iskar gas daga ƙasar ta rasha ba tare da sun tuntuɓe ta ba amma a halin yanzu da aka fasa su ko za su koma sai an daɗe don sai ƙasar rasha ta gyara wa'annan bututun iskar gas da aka fasa sai kuma bayan wannan aikin ta'addanci na fasa bututun iskar gas na kasar rasha da kuma takunkuman da tarayyar turai ta ɗora ƙasar ta rasha a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar amurka tana sayarwa wa'annan ƙasashe iskar gas da farashi mai tsada wasu sun bayyana cewa a halin yanzu suna sayan iskar gas na amurka da farashi ninki hudu na wanda suke saya daga ƙasar rasha wannan ya sa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana korafinsa ga ƙasar ta amurka kan tsadar iskar gas da take sayarwa ƙasashen na turai bayan da ta raba su da ita har ila yau shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa duk wanda ya raba ƙasashen turai da rasha yake kuma son kwace 'yancin siyasarsu to shine kuma ya fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da gwamnatin ƙasar rasha dai ta buƙaci a gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da 2 amma gwamnatocin kasashen turai sun ki amincewa da hakan wanda ya nuna cewa suna ɓoyewa duniya wani abu dangane da wannan aikin ta'addanci wasu masana dai suna ganin rikicin rasha da kasashen yamma mai yiwuwa alama ce ta karatowar yakin duniya na uku masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa wabarakatuh wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ce. a kasar brazil magoya bayan bolsonaro wanda ya sha kayi a zaben shugaban ƙasa sun tayar da hargitsi darajar naira ta yi faduwa mafi muni bayan sanar da shirin sauya fasalin kudin najeriya mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya ce akwai yiwuwar napoli da iya kaiwa wasan karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar turai to ina ga kuma da hakan nema muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake na mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniya anan ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran Ici, Téhéran, voix de la République islamique.